wato wurin kwanan ɗalibai waɗannan ɗalibai tun daga 'yan aji hudu na firamare har zuwa 'yan aji shida wato 'yan aji uku na babbar sakandare kenan to haka muka tsara insha Allah sannan ba mu yadda da tsari a cikin tabbatar da wannan manufar a ce a karantar da kai tsurar karatu baka iya sana'a ba wannan zai iya ja maka matsala don wannan zai ja dole ka je ka ce za ka yi aikin gwamnati a wani wuri wanda zai zama karantarwar da aka yi maka sai ta zama ba a cimma manufar da ta sa aka yi wahala a kanka ba wanda inda ba a da wata manufa ta musamman a kanka da sai a barka ka je kai karatu a kowace irin makaranta don ka fito kawai kai aikin gwamnati amma tun da aka karantar da kai a darul hadith ka zama kai product ne na darul hadith to ana son kai aiki ne don tabbatar da manufar darul hadith to lallai ne ya zama kana da sana'a to sai darul hadisi kuma tana da wani fili a nan baya kaɗan a nan muciya shi kuma wannan fili mun tsara makaranta haɗaɗɗiya a wannan wuri wadda ainihin za a gina darul hadisi salafiya technical waccan darul hadisi salafiya ta gaskiya ita academic ce wannan kuma technical wato abin da za a karanta shine ɗinkin keke da saƙa da kuma aiki na kwamfuta a can a darul hadith technical za a karantar da abin da ya shafi ilimi ne na computer da information and communications technology fasahar zamani amma nan da aka kira ta darul hadith technical za a karantar da ɗinkin keke da saƙa da kuma abin da ya shafi engineering na computer wato gyara da maintenance na computer haka muka tsara a nan ita nan technical ce a nan mu ciyare shan ta yake to wannan technical din ba wai fa wasu ɗalibai ne za a ɗibo ba a ɗaliban da ke can su ne za a rinka ɗibo su ana zuwa ana horar da su game da sana'a domin tsarin da darul hadisi ta yi shine a can tsarin na academic din za a karantar da yaro ne karatun boko da na arabiya daidai wa daida boko ba zai rinjaye arabiya ba arabiya ba za ta rinjaye boko ba don haka in ka kawo ɗanka aka ɗauke shi a darul hadisi to shikenan ka huta ba maganar ka sashi islamiya darul hadisi za ta yi mai islamiya ba maganar boko darul hadisi za ta yi mai boko ba magana a tura shi wani wuri koyon sana'a duk a darul hadisi zai iya don haka zai zama yana gama sakandare shi dan boko ne shi dan arabiya ne kuma zai zama yana da wata sana'ar yi to kaga idan Allah ya taimaki darul hadisi a lokacin ta kafa kuma wani babban reshe da zai zama jami'a ko makamantan haka wannan yaron sai ya shiga ya fita to in ya fita to ya fito a tsantsar wanda darul hadisi ta tarbiyantar da shi dan ya tabbatar da manufar darul hadisi to anan babu inda za a kai shi a kunna mai iya kwandishan a ya dawo kuma ya canza manufar shi babu inda za a je a bashi wata kwangila ko a dura mishi wani juice ya sha ya dawo kuma shi kenan ya rikice ya dawo yana fada da manufar don me an koya mai karatu an shayar da shi tarbiya akan manufar kuma yana da sana'a to wannan kadai zai yi ne idan iyayen nan da ake tare da su suka ba da cikakken goyon baya ta hanyar darul hadisi dai ba kyauta za ta karanta maka da ɗanka ba ba kyauta ba a yi ba don kada kowa ya dauka kyauta ne don kai da jin waɗannan irin kuɗin da za a kashe a makaɗa wannan ginin to ka daina tunanin cewa sadaka ce za a yi don mu ma ba sadaka za mu karba ba don haka muke cewa wanda duk zai taimaki darul hadisi kawai ya taimake ta saboda Allah amma darul hadisi bata ce kowa ya kawo taimako ba duk wanda ya je ya ce darul hadisi tana son a taimaka mata ƙarya yayi kuma kada wani da zai zo ce shine babban mutum zai taimaka na haka yana gayyatar mutanen darul hadisi su zo a zauna a gidan shi ko a ofishin shi darul hadisi ba ta da bukatar shi kada wani ya ce yana so ya taimaka a je a rubuto darul hadisi bata ce ka taimaka ba amma in ka ce za ka taimaka aikin Allah ne ba za a hana ka ba amma ba wani condition kawai ka kawo ka bayar mu amintattu ne kuma mutanen kirki ne ba za mu ci amanar ka ba a ƙarƙashin wannan wanda duk zai taimaka a cikin wannan aikin da ake yi kar ya taba tunanin akwai wani sharaɗi da zai kawo kawai ya zo ya kawo kuɗi ya ce ga taimakon shi ga darul hadis ko kuma fili ka baya baya ga darul hadis amma a je a zauna da shi a ofishi kaza a rubuta takarda kaza ko kuma a rubuto a ce ana neman taimako a zo da wane da wane darul hadisi ta fi karfin wannan saboda haka muna ƙara jaddada wannan ne saboda kada wani ɗan damfara ya je ce ai su albani suna nan suna da wani katon project mai suna darul hadisi salafiya sun ce za su yi kaza sun ce za su yi kaza ran kai daɗe ka ba da taimako sai ce to zai bayar amma a rubuto sai a zo a ce mana to wane zai ba da taimako gwamna ne ko minista ko shugaban ƙasa ya kamata a rubuta sai mu ce oho mu ba mu ce muna son taimakon shi ba ai balle ya ce sai an rubuta in dai da gaske yake yi aikin Allah muke zo ya kawo taimako kawai ya tafiya shi amma ba wani sharaɗi ko kaɗan ina fatar mun gane domin me za mu haɗu ne mu gina musulunci mu rayu a ƙarƙashin shi ba gidanmu za mu gina ba duk wanda zai gina gidan shi zai gina gidan shi kare amma duk wanda zai gina musulunci to zai gina musulunci eh to dan me zaka wulakanta shi akan gina musulunci kai ba musulmi bane sai ya zo maka fadanci sai ya rubuto sai ya roke ka kar ka yi in ba kai ba zaka ga an yi yo ba gashi ba Allah ya nuna iyawar shi an yi hanya a siyar da fili a nan ƙauye an ki kuma an tafi bariki an samu fili an siya wannan ba iyawar Allah ba ce iyawar Allah ce saboda haka ku sani da cewa aikin musulunci zai yi wa laukari hal mushrikuna iyakarta kenan kawai wannan kenan ma'aikata darul hadisi ba ta buƙatar aikin kowa a duniya sai kyankyasarta don haka ɗan darul hadisi kaɗai za a ɗauka ya karanta a darul hadisi ɗan darul hadisi kaɗai za a ɗauka ya zama mai gadi ko mai shara hatta shara ko gadi in ba ɗan darul hadisi ba ba a bukata don haka duk wani mai bid'a ko mai shirka ko ɗan ƙungiya ko ɗan mazhaba to Allah kada gawas da shi da hanyar darul hadisi kada ma ya bi hanyar saboda haka ku gane jama'a babu wanda yake da rabo a darul hadisi sai wanda yake da manufa irin ta darul hadis kuma darul hadisi ba tawa ba ce darul hadisi ta ɗaliban darul hadisi ne ni ma kuma ɗaya daga cikin ɗaliban darul hadisi ne inna ma kawai na yi karatu a ƙarƙashin darul hadisi kuma ina karatu a ƙarƙashin darul hadis kuma ina karantarwa a darul hadisi kuma ina shugabanta makarantar darul hadis wanda duk yake son ya karanta a darul hadisi ya zauna ya karatu a darul hadis wata ran zai iya zama shugaba a cikinta wata ran zai iya zama malami a cikinta amma darul hadisi ba ta buƙatar a ce ana buƙatar wani da zai karantar da nahau da sarf sai a ce a je a ɗauko wani daga abu darul hadisi ba ta buƙatar shi darul hadisi tana da wanda zai karantar da arabiya daga cikin ƴaƴanta dan haka in ba ku manta ba muka ce samar da waɗanda za su yi aikin tabbatar da wannan manufar shi yasa muka daɗe muna ta karatu mutane suna cewa me za a yi da karatun nan ne me za a yi da karatun nan ne ga wani ya taso daga baya ya yi karatu wani ya dan je nan ya yi yan candi din shi ya yi yan diploma shi a nan poli ya zo yana aiki ya je nan ya buga local government ya je nan ya buga finance ya yi gida ya yi kaza tunda mutane iyayen namu yanci rani ne sai suka ce to kaga karatu kenan mai albarka eh kwanan nan wani yayi karatu gashi yayi gida gashi yayi mota gashi yayi su wani an dade ana ta karatun ana ta karatun har yanzu ba mu san me za a yi da karatun ba a'a tabbatar da wannan manufa ita ce aka sha doguwar tafiya ana tayowa shi yasa kokarin tabbatar da wannan manufar to ya lazimta mana ɗan diploma ko ɗan fuffuken digiri ko ɗan masters ko ɗan phd ba da shi za a je a nemi tuwo ba muna da hanyoyin da za mu nemi tuwo to wannan kuma ya sa me aikin namu ba za a gan shi cikin gaggawa ba tunda mun ce ba za mu yi maula ba eh sannan kuma ba za mu zama yaran kowa ba don muka zama yaran wani to ƙarshe ba mu tashi daga tabbatar da manufanmu zuwa tabbatar da manufar wannan mai gidan namu to mu kuma mai gidanmu kwaya ɗaya ne duniya da lahira shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da wani sai shi wahdahu la sharika lahu min as-sadati duk daga cikin masu gida da iyayen gida to manzon Allah ne kawai mai gidanmu sauran mu ba yaran su bane manzon Allah ne mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam to kokarin tabbatar da wannan manufar ta wannan mai gidan namu to ita ta sa muka tsara waɗannan matakan don haka duk wanda yake makarantar darul hadith to ya dage da karatu kuma ya san cewa to tafiyar ba ta yau ya zo makaranta ba ce gobe ya ki zuwa da haka da mun ga ba kai wasa sai mu cire sunanka don kai baka da manufa da mun ga cewa bid'a ce manufa ka sai mu ce to ja baya baka da manufa wato ana tafiya ce ta manufa na haka ku gane darul hadisi ba wai ta zo ne ta karantar da mutane larabci irin yadda haya islamic da kaza da jami'o'i da kaza da kaza suke karantarwa don ka je ka fita ka samu abinci ba darul hadisi kadai tana son ta karantar da ilimi ne da tarbiyya da tunani wanda za a kare waɗannan manufofin waɗanda su ne manufofin da ita da'awarmu ta ƙur'ani da sunna ta haɗu a kai jama'ar musulmi muna fatan an fahimci wannan da kyau to idan an fahimci wannan da kyau tun da taro ne muka ce sai kuma mu ainihin buɗe kuma mu ba da dama ta ainihin karantarwa ai wato ta ainihin tambayoyi kafin wannan darul hadisi tana da wata lambar waya wadda wannan lambar wayar ita ce 069 334812 wannan lambar ta samu matsala don haka darul hadisi tana da wata sabuwar lamba a yanzu wadda za sauki gata 0693 sai sabon guda biyar 0693 sai sabon guda biyar wannan lambar za ta ainihin fara aiki ba da dadewa ba insha Allah ta'ala wannan ta darul hadisi ce a saurara jama'a 069 tiri sai sabon guda biyar na? 069 tiri sai sabon guda biyar wannan kenan sai mata mata a cikin tafiyanmu ta da'awarmu suna da muhimmanci amma a gane da cewa mata da suke da manufa ba mata 'yan biki da shagali ba ba mata 'yan sauraren waƙoƙin tsinannun 'ya'yan kanawa ba da mata 'yan kallon drama to waɗannan irin matan tafiyar mu ba za ta haɗu da tasu ba duk wata mata wadda za ta gogi cikin wannan da'awar ya zama addini ne da ta in ba haka ba tafiyar ba za ta yi ba za ta sha wahala ko da za ta wahalar da mu da haka shawarar da muke bayarwa mata da suke so su shiga makarantar darul hadis su sani da cewa ba wai za a shiga makarantar darul hadisi ne a mai da darul hadisi wurin zuba adashi ko wurin zuwa gulma ba ko kuma makamantan haka a'a wadda za ka ga mace ta shekara ashirin tana makarantar islamiyya amma gobe kuma sai ka ganta da gyale za ta je kamo amarya to irin wannan la'ananniyar yar bid'a yar al'ada kasganya to darul hadisi ba ta bukatar ta zo ta kauce ta babu gudu darul hadisi ba za ta iya aiki da waɗannan ba da haka duk wanda za ta shiga darul hadisi ya zama manufarta ita ce addini za ta yi samari da yan mata duk wanda zai shiga darul hadis to ya tabbatar da cewa zai shiga darul hadisi ne domin kokarin tabbatar da ilimi da addini kuma ku sani da cewa babban abin da muke ba da muhimmanci a cikin darul hadisi shine ilimi wadatacce kuma ingantacce kuma ba mu yarda da kasala a darul hadisi ba babu kasala don haka duk wanda zai shiga ya san cewa to aiki ne ja na karatu da bincike da kuma shiga harkokin yau da kullum a cikin ilimi da rayuwa ba don komai ba saboda wasu suna da fahimta wadda ta saba wa irin tafiyar da manufar da'awanmu take shine a zo ana yin musulunci amma ba ruwanmu da harkokin yau da gobe to mu kam muna da baki tsindin a cikin harkokin yau da gobe na siyasa da tattali da zamantakewa amma kuma ba mu yadda wannan ta buɗe ƙofa wani ɗan siyasa ko wani ɗan duniya ya tunanin wai zai iya mai da mu yaran shi ba wanda wannan ya sa ana cewa muna da girman kai mun ce kowa bai isa ba gaskiya ne kowa bai isa ba don mu ma ba mu isa ba abin da muka ce kawai wanda ya isa shine Allah da mu da kowa mu zama bayan Allah kowa ba isa shi bane Allah ne isasshe shikenan kawai amma kokarin a ce a maida mu yaran wane ko a maida mu bayin wane kowa na dan siyasa ya zo ya ce yana son mu goyi bayan shi in muka ga bai dace ba sai mu ce baka dace ba ai saboda ai kai tsohon macuci ne kaya aikin local government kaza kayi cuta kaya aiki kaza kayi cuta ina darul hadisi za ta goyi bayan ka goyon bayan ka rusa manufan mu ce to shikenan wannan sai ga cewa to wai tunda mun ki mu zama yaran shi mu mai aiki to bari ya dawo ya fada da mu wallahi mun shirya duk ɗan siyasan da ya shirya zai fada da mu salafiya wallahi mun shirya kamar ɗan siyasan nan da muka ce kada a zabe su saboda ba su cancanta ba musulunci bai da a zabe irin su ba ko suka shirya za su yi fada da mu muka ce mun shirya a shirye muke iyakacin su su je su fada a yan sanda su fada a ss su fada wa kaza su fada wa kaza iyakacin su kenan yau ashe su ba su shirya ba ma mu da kanmu za mu mu za mu mubasharanci fada da kanmu za mu mubasharanta mun shirya to idan wani dan siyasa yana ganin cewa tunda sun ce za su shiga harkar yau da gobe to mu je wurin su mu yi amfani da su su zama su ne kakakinmu to sai ka shirya an kai adili ne in kai mutumin kirki ne amma irin wancan la'anannan safana shahidin zalunci wallahi tallahi ba ma goyon bayan irin waɗannan sai dai la'anta sam shahidin zalunci wanda garin zalunci ya daga hannu zai kare zalunci ya shahada ta zalunci to sam duk wanda ya san cewa azzalimi ne shi to ba ma tare da shi saboda haka jama'a kowa ya ji wannan kamar yadda nace mun bude kofar tambaya wanda da yake da tambaya insha Allah ta'ala a rubuce ko da fatar baki sai gabatar da ita da amsa mishi taro dai yayi taro insha Allah Allah madaukakin sarki ya tabbata mana da alheri na'am kofa abu da take a rubuce ko da fatar baki na'am ya fito yayi a wannan ba tambayar taro ba tambayar taro aka ce wannan tambaya ce ta na wa alaikum salam wa na'am a primary dai primary daga primary 4 aka ce har zuwa nss1 farai da gaske dukansu duk an shirya musu darul hadisi tana da accommodation jama'a darul hadisi fa ba talaka bace darul hadisi ba talaka bace gaskiya saboda Allah Allah da kanshi yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu fa wal ghani saboda haka darul hadisi ta kafu ne dan cewa Allah aiki ba talaka bace jama'a dan haka tace ba ta da kokon bara a wurin kowa amma wani ya ga dama zai taimaka eh kaga dama za ka kai sadaka ka'aba ba ana ka ne amma ɗakin waye ɗakin Allah ne amma ka taba jin ana cewa musulmin duniya ku taimaka ka'aba saboda haka darul hadisi har abada ba za ta ce ku taimaka mata ba amma in ka ka ka taimaka shikenan kayan aiki ne fili ne gida ne shi yasa na ce darul hadisi din ba mallaka kowa bace ni ma ba tawa bace duk kayana da na ce na mallaka wa darul hadisi ba nawa bane ni ma sun zama na makarantar ni ma kaina yaron darul hadisi din ne ni ma dan makarantar ne ni ma da kaina mana ni ma aiki nake domin tabbatar da wannan manufar na'am saboda haka bodin maza da mata za su yi bodin tun daga yan primary 4 maza da yan primary 4 mata duk muna da provision da za su yi bodin har su kai GSS 1 JSS2, JSS3, SS1 da SS2 da SS3 har zuwa lokacin nan an shirya musu bodin za su yi saboda me saboda darul hadisi ta kimsa musu aqida da manufa da fiqhu da tunani irin nata ya zama kawai za su taso ne dan su tunanin in sun taso za su yi aiki din ma ita wannan da'awa din na'am sai wa kuma iyakarta kenan 069 377 777 hmm. na'am na'am wa alaikum salam wa rahmatullah na'am darul hadisi tana ɗaukar maza da mata ne yanzu ana ɗauka wato kamar yadda na ce za a yi haƙuri da mu ayyukan za a gansa a hankali a hankali ake yi yanzu misali nan gaba gare ni fom ɗin waɗanda za a ɗauka bana ne ga su guda ɗari cif su ne ɗaliban da za a ɗauka bana maza da mata kuma wannan karatun nasu zai zama tsakanin sallar azahar ne da sallar la'asar ina fata an gane domin akwai waɗanda kuma za su shiga aji biyu ba da jima wannan ba su kuma karatunsu yana kasancewa tsakanin sallar la'asar zuwa ƙarfe shida to akwai kuma 'yan aji ɗaya da za a ɗauka to fom ɗin ne a hannuna yanzu nan wanda duk yake so kawai abin da zai zai taho da hoto kwaya ɗaya da ainihin wato kuɗin makaranta da kuɗin registration naira dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari biyar shine kuɗin registration da form naira dubu ɗaya kuma kuɗin makaranta na shekara ba za ka sake biya ba sai kuma baɗi ina fatar mun gane wannan ainihin registration ɗin in aka yi maka to shikenan sai a baka lamba a saka ka aji kaza karatun kuma ana yin shi ne asabar da lahadi kadai ina fatar mun gane saboda haka dan asabar zai zaba asabar dan lahadi a jikin form ɗinka zaka rubuta ka rubuta sunanka adireshinka shekara haihuwarka karamar hukumarka jiharka ƙasarka da lokacin shigar makaranta sannan ka sa hannu ka sa lambar wayarka sannan kuma sai ka zo sai ka ainihin rubuta cewa asabar ko kuma ka rubuta lahadi shi kenan aka tashi sai ka ga an fitar da ainihin suna sai ga sunanka ya fita rana asabar cewa to za ku fara karatu rana kaza wannan kenan akwai tsari wanda shi wannan tsarin darul hadith din tana da database system wannan database system shine za a je a shigar da waɗannan bayanai wato wata matattara ta tattara bayanai idan akwai wata sanarwa da darul hadisi take so ta yi madadin ai ta haya gagar sanarwa kawai sai dai kowa ya ga sanarwar a handset din shi ta bayyana a matsayin text shi yasa ake so kowa ya sa lambar wayar shi idan yau ba za a yi karatu ba sai karfe kaza za a fara ko kuma gobe ko mako mai zuwa ba za a yi karatu ba sai kawai kaga sanarwa a text ɗinka misali irin wannan system ɗin gashi nan bankin guarantee trust suna da shi idan kana da account da guarantee trust idan kuɗi suka shiga account ɗinka ko ina kake sai ga kawai handset ɗinka ya nuna maka naira dubu kaza ta shiga account ɗinka daga wurin wane daga gari kaza da zaran ka cire kuma sai ka ji sun ce an cire kaza yanzu saura kaza kake da shi to irin wannan ne tsarin da ainihin muka ɗauka za a idan haka ake neman sai in baka da lambar waya idan kuma kana da lambar wayar sai ta faɗi ko ka canza sai kai marmaza sai ka gaya mana sai a soke wannan sai a sa wadda kake da ita saboda kada ya zama sako baya isa zuwa gare ka wannan shine insha Allahu ta'ala to yawa amma dai kamar yadda na ce waɗannan forms kadai za a sayar da su ne a daidai lokutan da ake karatuttuka din da yanzu kamar misali mun ce ranar litinin za mu dawo da karatun umdatul ahkamil kubra to kawai ranar litinin din sai ka zo ka zo da hotonka da kuɗi nan take a baka amanna ka cika kawai ka bayar ina fatar mun gane haka kuma in a aji ɗaya ne ko kana da wani ɗan uwa sai ka bashi kuɗin sai zo maka rijista ya zama dai da hotonka da kuɗin zai zo kawai ya zo kuma da bayanan na'am na'am a'a ai wato hikimar da aka yi shine ba a son a takura mutane a wajen karatun kamar yadda hadisin ibn mas'udin yake cewa yana mutane wa'azi din rana alhamis sai wani ya ji dadi ya ce to ai da a rinka yi kullum sai ibn mas'udin ya ce a mu ne muku ne kamar yadda manzon Allah yake yi yawa a yi karatu shikenan in asabar ka zaba asabar in lahadi ka zaba lahadi to amma kaga daga cikin hikimar Allah akwai karatutukan da ake tsakanin magariba da isha waɗanda waɗannan karatutukan dama na yan darul hadisi ne amma albarkacin kaza ne kadangare yakan sha ruwan kasko manufar dama su ne yan darul hadisi su ake karantarwa su ake wa tafsiri su ake wa aqida to amma tunda alasifika ake a masallaci a buɗe to kowa zai iya zuwa ya zauna to shi ke don sai zama waɗannan karatutukan da ake kuma su kuma ana ƙara gina ka ta wani wurin amma kuma dai academic karatu wanda za a yi maka jarabawa da kaza kaza to shine na asabar din in asabar ka zaba lahadi in lahadi ka zaba yadda ake daukan mata haka ake daukan maza kuma yanzu duk waɗannan ayyuka muna yin su ne a masallatai a matsayin aro lokaci zai zo wanda in muka kammala ginin darul hadisi sai mu ce to komai namu ya koma wurin library ya koma wurin abin da ya shafi makaranta ta koma wurin komi dai sai a ce ya koma wurin har ofis din can nawa gaba daya zai koma wurin gaba daya in ya so da inda kaga na kama ofis to wannan kuma na kama ne a matsayin Muhammad Awal Adam bai da alaka da ko kadan da Darul Hadis wannan kuma ofis ɗaya ne ni a matsayin mutum kawai ba wanda ke da alaka da Darul Hadis ba amma duk abin da ya shafi Darul Hadis to zai tattara ya koma wannan wurin in aka kammala wannan shine tsarin namu insha Allah na'am na'am na'am a yan aji ɗaya ne kawai ai abin da ya sa wancan lokacin aka ce yan aji ɗaya da yan aji biyu saboda lokacin an dawo reformation ne wato an dawo mayar da makarantar ne saboda haka ina tsofaffin ɗalibai da kuma sababbi to amma yanzu kowa riga ya tabbata don haka yanzu yan aji biyu za su shiga aji uku shi yasa yanzu ake ta kokarin a roundin musu syllabus ɗinsu kafin nan da watan zulqa'ada ina fata an gane zulqa'ada zulhijja yan aji biyu yan aji ɗaya kuma ake kokarin su ma a kammala musu nasu syllabus din to shikenan yan aji ɗaya da za su shigo su kuma sai su shigo su ne yan aji ɗaya don haka yanzu aikin shiryawa kowaɗanne syllabus din su ake yi in littattafai ne hakika hatta littattafan da yan aji biyu za su abin nan ma har ainihin mun yi odar su sun riga sun ainihin to insha Allah ta'ala kawai da zarar lokaci yayi sai a rarraba musu littafan sai a ce to shikenan yanzu ga littafan yan aji biyu yan aji ɗaya kuma to haka za a yi ta turawa haka za a yi ta turawa to kuma kamar yadda muka ce a shekara za a rinka yin jarabawa ta ainihin shekara wadda jarabawar tun da makarantar a matsayin institute take wato institute kuma a tsarin ta shine ainihin duk shekara ya kamata a rinka baka certification cewa ka gama shekarar karatu ta daya yadda daga nan in ka yi shawarar tsayawa wato ba dai baka fita baka da wani certificate ba kana da certificate da ya nuna ka yi shekara ɗaya ka yi aji ɗaya na haka yanzu duk jarabawa gaba ɗaya za a yi ta a cikin watan zulka'ada zuwa zulhijja to in aka yi shi kenan kowa sai a ba shi certificate ɗin shi wanda ya ga dama sai ya zo sai ainihin sake registration na aji biyu dan aji daya ya shiga aji biyu kenan ko to shi kenan wanda kuma bai zo ba fa bai registration ba kenan ko to in ya ce zai dawo daga baya sai a ce to ya zo da certificate din shi sai certificate din shi ya nuna ya gama aji daya to ba za a dauke shi a saka shi tare da abokan shi ba dan yanzu sun wuce shi sai dai kuma ya jono da ainihin yan aji biyu haka ina fatar mun gane yawa sannan kuma su waɗannan ɗaliban kamar yadda muka ce jama'a yanzu duk abin ana mataki ne na farawa waɗannan ɗaliban da ake musu karatu yana daga cikin karatutukan da muka tsara za a yi musu ba da daɗe wannan ba ma za mu fara musu lecture akan abin da ya shafi harka ta na'urar zamani ba don kuma ba saboda yana daga cikin abin da za a karantar da duk ɗaliban darul hadisi shine duk ɗalibin darul hadisi insha Allah kowa ana so zai iya kuma ya kware game da kwamfuta namiji ne ko mace to amma kasantuwar yanzu ita kwamfuta ba a karantar da ita haka kawai a masallaci saboda ba theory ba ce practicals ce dan theory nata dan kaɗan ne to bai yiwa kuma ka kawo kwamfutoci masallaci za a yi sallar la'asar kuma a ɗauke su a sake dawo da su to shi yasa abubuwan za a fara su sama sama haka kafin da zara an kammala ginin darul hadith an haɗa komai yana wurin shi kenan sai a ce yan aji ɗaya masu zuwa rana asabar suna da ajin kwamfuta rana kaza yan aji kaza suna da kaza yan aji kaza suna da kaza to in aka samu shekara biyar ana haka to zaka ga darul hadisi za ta bayyana darul hadisi din amma kamar yadda na ce wannan tafiya ta mu ba ta buƙatar gaggawa mai gaggawa zai ga cewa kai wannan tafiyar ba inda za a je shi ya kosa a yi oya oya kawai a abin to sai mu ce irin ta Hassan al-Banna da yake cewa wannan shukar tamu wanda duk ya kosa ya cita to ya haƙura shukar dabino ce wanda ya shuka ka baya cin ka haka aka ce wa dabino ko to dabinon da kenan banda na zamani na gona in yaku wani ya ce yaushe ne lokacin rufe sai da fom lokacin rufe sai da fom shine karshen shekara kat dama ka'ida ana fara sayar da fom din ne daga zulqa'aba zulhijja wato wata biyu ake ana daukar dalibai ina fatan mun gane don haka yanzu kamar wannan watan da ake ciki yanzu dab da ka'idar fara sai da fom din kenan watan shawwal yana fita to amma yanzu mun fara sanar da mutane ne amma a yanzu tun da komai ya zama jahi za a iya fara sayarwa da mutane fom din wanda da yake son fom yanzu haka in ya zo da hoton shi da kuɗi sai a shirya kawai abin nan abin da yasa ba a wuce ba a sake wuce wata biyu ba bayan wata biyu nan wato talatin da ɗaya talatin kai ko ga watan zulhijja to shikenan an gama sayar da fom da haka fom din zaka iya samun ma a office ka siya zaka iya samun ma a makaranta ka siya in an zo wurin karatu ma zaka iya magana duk inda muke za a zan akwai fom din kai dai ya zama ka zo da kuɗi da hoto sannan da bayanan da zaka cike in ba zaka samu zuwa ba sai ka ainihin turo wani zaka iya yi wa matarka zaka iya yi wa yarka in ta zama budurwa ce babbar budurwa ba mu son yara 'yan cikwa-cikwa muna da nasu tsarin su kuma hakika saboda tabbatar da tsari na irin waɗannan yara waɗanda za a kira su 'yan saffa kenan in samari ne in 'yan mata ne a kira su berori to su ma muna da tsari irin nasu har ma mun sa an buga mana littattafai na aƙida da hadisi akan irin waɗannan waɗanda su ba 'yan yara ne 'yan kucu-kucu ba su kuma ba samari ba su ne ake kira berori da kuma sappa to irin wannan ma muna da nasu tsarin wanda su kuma in an zo za a yi sanarwa akan haka insha Allah kamar da muka ce wallahi manufar mu alheri ce amma in aiki ya kama ka a Najeriya to sai ka zama ka tantanwa duk kafafuwanka da hannayenka sai sun yi aiki gaba daya to da haka wani lokacin sai a ga cewa za mu yi iya abin da ba za mu iya ne kawai abin da ba za mu iya ba sai mu ce wa jama'a su haƙura don haka amsar wannan mutumin dai ita ce za a daina sai da fom in Allah so a daidai lokacin abin nan ƙarshen wannan shekara na'am na'am malam to bismillah faddal insha Allah jazakumullah na'am shine duk shekara ba za a wuce ɗalibai ɗari ba duk shekara ba za a wuce ɗalibai ɗari ba manufar ɗalibai ɗari ɗin su ne a haƙiƙa azuzuwa uku ne a haƙiƙa azuzuwa uku ne kowane aji a samu mutum talatin zuwa talatin da biyar to abin da ya sa saboda kowa ya san halin ɗaukan ɗalibai musamman na makaranta akwai wabi eh in aka ɗauki mutum ɗari ɗin nan kafin wani lokaci sai ka ga saura sittin yawa to saboda haka kawai shine amma in ba haka ba so ake mutanen su zama rama-rama domin abin da muke so jama'a so ake a karantar da ilimi fa karantarwa ta haƙiƙa wallahi ni dinnan da kuka gani ba ni da wata muhimma a rayuwa kakaf sai wannan aikin har zuwa numfashi na na ƙarshe ba ni da wani aiki sai wannan aikin duk abin da kaga ina yi kamar yadda nace in ka ji na tafi neman kuɗi kasuwanci don tabbatar da wannan manufar in ka ji ina noma ko ina kiwon kaji don tabbatar da wannan manufar ce duk abin da ka ji ina yi to na kokarin tabbatar da wannan manufar ce saboda haka tunda ko haka ne sai mu gane to wannan aiki ne wanda wato lokaci zai zo in muka gama gina darul hadis darul hadis za ta yi aiki 24 hours ba a rufe darul hadis domin sanda ɗalibi kaza ya tashi lokacin wane zai zo sanda ɗalibai suka gama karatu kakkaf to lokacin yan jaridu kuma za su zo su fara aikin editing har zuwa wayewar gari shi yasa muke son za mu gayyato ku kamar yadda muka yi muku lacca akan internet baiwar Allah kowa dai ya ji ya ga inda internet ke aiki to za mu zo mu muku wata lacca ta musamman akan tarihin aikin jarida da kuma irin gudunmawar da aikin jarida zai iya bayarwa musulunci dan mutanen mu su san jarida ba jarida bace wato jarida da Hausa shine ƙarya to ba ba jarida bace na'am sai wa kuma shikenan ko to dama lokacin da muka yi alkawari karfe tara ne yayi jama'ar musulmi mune muku godiya halarta wannan taro kwarai da gaske kuma mune muku albushir da cewa a saurara mune muku albushir da cewa insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatuttuka da muke amma za mu fara da karatun littafin umdatul ahkamil kubra umdatul ahkamil kubra ta al'imam al-hafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi a masallacin kofar gidan alhaji lawal direba tsakanin magariba da isha ranar litinin mai zuwa tsakanin magariba da isha ranar litinin mai zuwa insha Allah ta'ala za a ci gaba da karatun wannan littafi muna fatar za a yi wani tsari babban malami a sheikh samir ibn amin az-zuhairi ya bayar an buga mana wannan littafi insha Allah ta'ala za a tura waɗannan littafai ba da jimawa ba amma kafin nan shine za a rinka yiwo photostar kamar na shafuka goma mutane su samu kofin cikakke tare da ta hakikin madadin wannan dan mitsili da ake rikewa sai zama ana karanta gaba ɗaya ana tafiya tare da karatun amma dai in Allah ya so wajen kwafi dubu goma za mu shigo da shi Najeriya wanda sai kowa ya samu a wadace ba tare da wani hayaniya ba a wadace kowa zai samu insha Allah ta'ala ba tare da kunci ba amma dai a yi haƙuri insha Allah ta'ala kamar yadda kuma muka ce ɗalibai waɗanda suke darul hadisi wasu ba su kawo hotunansu ba wato ku gane jama'a akwai tsare-tsare da muke a kai idan baka kawo hotonka ba to muna cewa kowa ya kokari ya kawo hoton shi ai marmaza a sa saboda waɗannan bayanan yadda kake ganin su haka ake shigar da su cikin database ta computer to ayyukan ba ayyuka ne jama'a wato mun tsaya mun yi tsare-tsare ne waɗanda kamar yadda na ce lokaci bai ba mu damar yau mu tsaya mu yi sharhin abubuwan ba amma mun faɗi abubuwa mafiya muhimmanci waɗanda kuma muna ganin wannan taron zai haifar da fa'ida sai dai wata magana da na manta ban faɗi ba ita ce ƙoƙarin tabbatar da wannan manufar ya sa da yawancin mutane sukan buƙace mu don taimaka musu don tabbatar da nasu manufofin sai su zunce musu a'a sai su yi fushi mu mun yi karatu ne ba don mu tabbatar da taku manufar ba sai tamu duk wanda yake son ya tabbatar da tashi manufar ƙoƙari yake don tabbatar da tashi manufar jama'a mu duk karatun da muka yi ba mu yi karatu don mu taimaki kowa akan tashi manufar ba akan tamu manufar kawai wadda tamu manufar ga ta kuma mun bayyana ta ba dogon bayani to wani zai zo ya gayyace mu wa'azi sai mu ce mishi a ba mu da lokacin wa'azi sai kin an gayyaci wani wa'azi baya zuwa a'a mu ba malaman wa'azi ba ne damu duk abin da kake ji mu ne na wa'azi ko karantarwa ko menene mu ne don tabbatar da waɗannan manufofin to kai in ka ji wani abu namu yayi kama da naka sai ka ɗauka a to ai shi kenan kawai a zo a yi ta abin nan a'a in ka gayyace mu sai mun ga muna da lokaci amma in muka ga ƙoƙarin gyara taka manufar zai sa mu kuma mu samu cikas wajen tamu to ba za mu yi ba don haka ba ma amsa duk wata gayyata komai muhimmancin ta asabar da lahadi duk muhimmancin ta ba za mu amsa ta asabar da lahadi ba domin me ranakun asabar da lahadi tun daga safiya har dare to waɗannan ranaku darul hadisi take karatuttukanta ma'anar wannan magana shine me karfe tara na safe zuwa karfe ɗaya ake karatu da manyan ɗalibai to kaji kuma sababbin ɗalibai da za a ɗauke su su kuma daga karfe biyu zuwa karfe uku da rabi sannan tsofaffin ɗalibai da aka ɗauke su su kuma yan aji biyun yanzu kenan da za su shiga ko daga karfe hudu zuwa karfe shida to sannan daga sadda aka yi sallar magariba kuma zuwa karfe tara sai a haɗu a karatu am to gaya mana yaushe muke da lokaci babu to in ka ce mu zo mu yi maka wa'azi ranar asabar saboda asabar ce kai kake da mutane da za su taru don jin taka manufar to sai mu ce ai in muka tafi tabbatar da taka manufar tamu ba za ta tabbata ba in ka ce to ai rana ɗaya ce sai mu ce i rana ɗaya ce amma wannan rana ɗayar wani ma zai zo gobe daga Kano ya ce shi ma tashi manufar jibi wani zai zo daga Sokoto gata wani zai zo daga Gombe sai zama kenan in muka biyewa mutane za mu wayi gari namu manufofin ba za su tabbata ba da haka in har za ka gayyace mu wa'azi na ɗaya mu ne za mu sa rana da lokaci na biyu mu ne za mu sa topic kawai ka zo gayyata za ka aiko kuma ba a addressing dinmu ba a personalizing dinmu wajen address ba ka cewa zuwa ga Muhammad Awal Adam ko za ka zo kai mana wa'azi Muhammad Awal Adam ba mai wa'azi ba ne ka buga ba za ka taɓa samun amsa wannan jawabin ba amma buga zuwa ga darul hadisi salafiya da ke zariya Najeriya muna so a zo garin Sokoto ko garin Katsina ko kuma garin Gombe a yi mana wa'azi wassalamu alaikum ga lambar wayan mu ga adireshi ga kaza sai darul hadisi sai ta duba adres ɗinku sai ta baku ansa ta sa muku wa'azi rana kaza ga watan kaza daga karfe kaza zuwa karfe kaza ina fata an gane to shikenan sai in kun amince sai a zo a zauna da ku sai a yi muku wani bayani to shikenan sai a je wannan magana ta hukunta me ba lallai ni Muhammad Awwal ne zan je wa'azin ba kenan dan darul hadisi ka gayyata amma in Muhammad awal ka gayyata to zaka dade bai je maka wazi domin mai wata ran zai mutu ko kuwa to amma kawai ka gayyaci darul hadis kawai abinda Muhammad Awwal zai faɗi shi kowa zai faɗi inda darul hadis ce ta tura shi shikenan amma in kai personalizing abin kai wane kawai kake so ya zo to zaka dade gaskiya baka samu amsar gayyatar ba ɗaya kenan shi yasa kaga wannan lambar waya da muka ce ta darul hadis ce lambar wayar ta darul hadis ce idan ka buga kawai tambaya ce za ka yi a wani istifsari ne wani menene duk abin da ya shafi darun hadisi wannan lambar waya an yi dedicated ɗinta za a ƙara mata wasu lambobin wayar ma amma dai tukuna insha Allah amma in ka buga karka ce to kana son magana da wane kana son magana da wane to in wane ne nemi lambar wayar shi to kuma ka same shi za ka yi magana da shi ne a matsayin shi wannan kawai kamar ka ce kana son lambar waya to ban ka bugo tambaya sai in ce ni ma ban sani ba tambaya kake so eh darul hadis ce dan duk kasar din da kaji na darul hadis ne saboda haka ku gane jama'a wato yadda al'amarin yake shine da ni da ke karantarwa da ɗaliban da littattafan da kasusuwan na video da audio da cd dukkan mu mallakar darul hadis ne duka hanni kai na mallakar darul hadis ne littattafan gaba ɗaya na darul hadis ne shi yasa wani yazo yace ya ga littafi yana so a bashi sai mu ce to ya za a baka ba namu bane na darul hadis ni ma ba na bane na darul hadis ni ma ina so da darul hadis za ta taimake ni ta bani to sai dai ita ba ta magana kuma kaji matsala to dan haka kaga ba ta bada kyau da haka kawai amma dai ba ta iya maka izini ka zo ka karanta ka tafi ka amfani shine kawai wato ana son a yi abu ne wanda kai ka ci amfani wani ya ci amfani kai ka ci amfani wani ya ci amfani shine abin da ake so kuma daga ƙarshe ina son nuna mana wannan ita ce hanyar da malamai na farko na hadisi suke bi wajen yada manufarsu don kar ku ɗauka wannan wani sabon aiki ne misali malaman hadisi da suka taso a ƙasar masar su al'imamu ibn al-mulaqqin haka ibn al-mulaqqin ya rinka kashe kuɗi yana mallakan littattafai in ya ji an kafa wani malami ya rasu za a sai da littattafan shi ya ce sai buhu-buhu na kuɗi sai je a kafa mai kujera sai ce a yi kudin littattafan gaba ɗaya sai a yi littattafan kudi gaba ɗaya sai siya sai a sa jakuna sai a kwashe sai a kai gidan shi shine ya zo ya kafa makaranta shine ta karantar da ɗalibai ga su nan cikin su ne aka samu su iraki su ibnu hajar mai bulugul mara product ɗin aikin aikin shi ne shi ta wahalar aikin saboda me saboda a samar da manufar ta yadu gashi manufar har yanzu yaduwa take ta ibnu al-mulaqqin to wannan shine aikin da malaman hadisi suke a shekul allama muhammad nasiruddin al-albani aikin da ya ta yi kenan ya ta tara littafan ya ta tara kudin yanzu ka je ka buga albanicenter.com akan internet subhanallah yanzu har live program suke mashhur in yana karantar da sahihu muslim duk ranar alhamis da magariba kamar karfe shida na najeriya kenan nake jin ba na manta ba albanicenter.com mashhurhassan.com waɗannan website ɗin da ka buga za ka ga live mashhur hassan mai littafin alƙawmin mubin fi akhta'il musallina yana karantar da sahihu muslim live sai an yi awa uku duk ranar alhamis ina fatar mun gane wannan wani aiki ne da wannan dattijo ya musu muhammad nasiruddin albani shekara saba'in yau sun taru gashi nan suna rara wannan aiki an gina markazul albani shine albani center katuwar cibiya ce wadda ke dauke da makaranta da abubuwa gashi nan sai abin da Allah ya nufa ina fatar mun gane to duk menene kokarin tabbatar da wannan manufar ce ita ce ta kawo haka to idan kun fahimci wannan jama'a wannan tsarin shine tsarin da ainihin muke bi ko ina muke a duniya domin tabbatar da addinin Allah kawai Allah madaukakin sarki ya taimake mu da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yawwa tunda ya ce ma'al imami ina fatan mun gane to idan baka samu wannan ba bin wannan da kai to me fa'idar shi kenan ya nuna wani jam'in ne kenan kuka kulla to idan wani jam'in ne kuma kuka kulla anas ya ce sahabbai in suka zo masallaci suka samu an yi sallah sai su sallar su ɗai ɗai ɗai ɗai don haka kenan ko da wancan ba a cewa sallar ka ta ɓaci amma abin da ya fi shi ne sadda ka zo ka samu liman ya yi sallama sai ka kabbarta sallar ka kai kai kadai na fata an gane na na hasanul basri ko na ce anas eh hasanul basri Allah ya taimaka to gashi yace wa fi lafzin a wani lafazi idza adraka ahadukum sajadatan min salati al-asr idan ɗayan ku ya riski sajada wato raka'a ɗaya a sallar la'asar qabla an taghruba ash-shamsu kafin rana ta fadi falyutimma salatahu to ya cika sallar shi kafin rana ta fadi sai ka samu raka'a ɗaya to ka samu sallah a lokaci sai ka ci ko sauran sallah wa idza adraka raka'atan min salati subhi qabla an tatlu ash-shamsu falyutimma salatahu idan kuma ya riski ainihin wato raka'a daya daga cikin sallah asuba kafin rana ta bullo to ya cika sallah shi cewa ya cika sallah shi ya nuna kenan ya samu sallar a lokaci tunda ya yi kokarin ya afkar da raka'a daya akalla kafin wannan rana ta fadi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi gashi yace rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi wal lafzu lahu lafazin nashi ne a lamba ta 556 wa muslim muslim a lamba ta 608 Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam yace wa sajadatun dinnan sajada da aka ce ya'ani raka'a ma'anar sajada anan raka'a kama fi riwayati sabiqa kamar yadda yazo a ainihin riwayar da ta gabata cewa man adraka raka'atan min as-salati وهي رواية مسلم كما وانا الرواية ما تمسلم روا... مسلم آوات رواية رويتو شوا إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر kaga fa'idar hada riwayoyi kenan in ba haka ba anan sai ka ce sai in ya samu hadda sujuda a raka'atan na'am alaikum assalam na'am eh na'am a in ka samu jama'a ta biyu tana sallah abin da ya fi falala shine ka bi sallar ka kai kadai akwai ta'aliki mai tsawo da malam samir ya ɗauko mana wanda ina fatan kafin nan da ainihin zuwa jibir za mu karatun wannan littafi za mu ainihin same shi in Allah so ina fatan sai in yi muku photocopy tun da babu anan naku in Allah so sai aje sai a yi wanda za ku ga za ku gamsashen bayani na bahasin da Sheikh Ahmad Shakir yayi akan ainihin wannan matsala sannan kuma zan zo muku da wasu littafai waɗanda za ku ƙara gamsuwa a musulunci jama'a babu maimaita jam'i bayan an idar da ainihin jam'i da asali ratibin limami yake yi to mun zo duk zamu sauran bayanan matsalolin insha Allah ta'ala Allah ya taimaka to an Jabir ibn Yazid ibn al-Aswad daga Jabir dan Yazid dan al-Aswad gashi mala yace tabi'iyyun thiqa tabi'i ne wannan amintacce wasaqahu an-Nasa'i wa ibn Hibban nasa'i da ibnu hibban sun ce amintacce ne warawa lahu ashabu sunan kuma malamai masu littattafai a sunan sunan abi dauda sunanin nasa'i sunanin tirmidhi da makamantansu duk sun ruwaito hadisin wannan malami siwa ibn majah sai dai ibnu majah shi bai ruwaito mishi hadisi ba to shi jabiru dan yazid dan aswad din tabi'i ne yace an abihi daga mahaifin shi yazid dan aswad annahu sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa gulamun shabbun shi mahaifin na Jabir din wato Yazid dan Aswad yace yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana yaro matashi falamma salla da Annabi ya gama sallar shi idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjidi sai ga wasu mutane guda biyu su a can gefen masallaci ba su ainihin yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba fada'ahu ma sai annabi ya kiraye su fada'a bihi ma sai annabi ya kiraye su ko to fada'a bihi ma ko fada'ahu ma fada'a bihi ma to sai ya sa aka kiraye su abin da ya sa na tsaya an yi wannan bayani kenan kamar yadda Allah a cikin alkur'ani ya ce wamsahu bi ru'usikum Allah bai ce wamsahu ru'usakum ba cewa da yi wamsahu bi ru'usikum wannan ba'un din tana nuna to ba haka kawai ake shafar kai ba sai da ruwa ku shafa wa kanku ruwa shine wamsahu bi ru'usikum nan da yace fada'a bihima sai ka ce sai yasa aka kira su faji'a bihima kaga sai riwaya gaba bayanin gaba sai fassara sai aka zo da su tur'adu fara'isuhuma gaban su yana faduwa kaji Hausa kenan fara'is shine naman da ke nan dama da hagu wanda yake tsakanin shi ne zuciya take an gane shine fara'is to sai kaga kaga Hausa ko sai gaban su yana faduwa gaban su a wata hausa kuma in aka ce gaba mai ake nufi azzakari ko farji to kaga hausa ba dabo ba faji abihi ma tur'adu fara'isuhuma sai ainihin aka zo da su gabansu na faduwa faqala sai annabi ya ce da su ma mana akuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku ku yi sallah tare da mu jama'a kun ji yadda annabi yake sallallahu alaihi wasallam su sun tsorata yau kam su sun shiga uku amma su hujjarsu shi da mai yiwa sun yi sallah a unguwarsu an ce akwai wa'azi ko karatu ko sun zo da tambaya ko sun zo da matsala sai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya yi sallah kun fahimta jama'a sai suka ce to na yana sallah yawa yana sallah sai suka ja gefe suka tsaya da aka idar da sallah a ganin shi shi ba su yi sallah tare da su ba haka sai ya faɗa sai ce a zo da su da aka zo da su sai ce me ya hana ku bai hau cewa to yanzu ku dama ba ku abin musalla ko to kun kafirta a'a sai ce ma mana a kuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku yin sallah tare da mu kala sai suka ce qad sallaina fi rihalina mun yi sallah ne a gidajenmu abinda suke nufi da rihalu a nan anguwanmu a anguwanmu muka yi sallah kala sai annabi ya ce mai kala sai mai riwaya shi ainihin wato yazidu dan aswad ya ce fa kala sai annabi ya ce musu la tafa'alu to kar ku sake yin haka me yake nufi kar ku sake yin haka kar ku sake sallah a anguwarku a'a idza salla ahadukum fi rahlihi idan ɗayan ku yayi sallah a anguwarsu ko a gidan shi thumma adraka al-imama sai yazo ya riski liman falyusalli ma'ahu to ya shiga ya bi limamin sallah ya yi sallah tare da shi fa inna halahu nafila wannan sallar da ya to ta zama ƙari gare shi ta zama nafila to wannan hadisin ya karantar da mu daga ciki shine in kana shugabancin mutane kakkai saurin zartar da hukunci akan abin da kaga sun yi ba daidai fa sai ka bincike su su kuma a ka'ida ta biyayya shugabanci ana son su da su faɗi gaskiya kas su yi ƙarya don kare kansu su faɗi gaskiya na fata an gane idan suka faɗi gaskiya idan akwai abin da ya dace su yi sai ka nuna musu kamar nan asalin abin da suka yi ba laifi ba ne laifi da zaka ce kabira amma a'a sun yi asarar wani lokaci a banza wannan tsayawar da suka yi suna jiran masallata da sun shiga sallah azhar ce sai suka samu raka'a biyu daga ciki sai su sallama ta zama musu nafila a sai suka samu sallah azhar ce sai suka samu raka'a uku daga ciki sai su tashi su ci ko daya ta zama musu sallah azhar nafila anan annabi yana nuna muhimmancin amfani da lokaci shine karka bar wani lokaci ya tafi a banza kaga wannan shine time management musulunci shi yake da time management ririta lokaci amfani da lokaci don cin wata moriya waccan tsayawar da kai kai dai baka ce kallon masallata ko jiran masallata ibada ba ce ko to me kake yi ba abin da kake yi a a tasbihi ka tsaya yi tunda kaga suna sallah kana jiran su shigo ka yi tasbihin a sallah yafi karatun qur'ani kake shigo ka yi karatun